wanda ya ce assalamu alaikum malam shekara ta ashirin biyar ban taba ganin mahaifina ba saboda ba haife ni ta hanyar aure ba kuma nakan yi kuka a lokacin da naga uba yana yi wa ɗansa abin da yake so malam kuma yana gari bai taba nema na ba ina so in je gurinsa ina tsoron wulaƙanci don Allah malam a bani shawara to shawara ta farko dai wanda aka same shi ba ta hanyar aure ba shi akan karan kansa ba shi da wani laifi tsakaninsa da Allah domin zunubi yana hawa kan mutum ne ta hanyoyi guda uku ko hudu shi ko ba ko ɗaya daga ciki na farko ka yi laifin na biyu ka sa a yi na uku a yi ka goyi baya na hudu ka ba da kariya ga mai to a ciki wanne ya shi la ta ziru wa ziratun wa zira ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a so da ka su da suka yi zinan su suke da laifi kuma an tashi hukunci su akewa shi sa wani ya zo nan shi ma daga abuja shi ma ya tsinci kansa irin wannan yanayin mahaifiyarsa bata gaya ba ba sai da ya karatu ya digiri ya samu aiki sai da ya zo aure ma kun san dama nan ake wani zai je ɓallon ruwa sai da ya zo aure sai aka ce ai ya gama komai ya shirya kuɗi da komai sai wani je karama iyayen yarinya cewa ai kaza ne har abin ya fito ya dawo kunnensa ya kamar ya je ya kashe kansa yazo zo na ce mato yanzu kai laifin bai kai wa Allah da zaka kashe kanka inda kana da laifi ai da sai fuqaha sun ce to shi kuma dan ai masa kaza amma tun da nake duba littattafai ban taba gani abin da malami suka ce ai wa dan zina ba amma sun faɗa abin da za a wa uban da uwar amma shi ni ban taba gani ba ko ni ya taba karanta abin da za a wa dan zina a shari'ar musulunci ko a dake shi ko a mare shi ko a guje shi ko ka taɓa ganin babi na abin da za a wa ɗan babu su da shi bai laifin komai ba kuma shi yasa ai wata mata da ta yi zina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu ciki da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam me yace sai ce je kike haihu bayan ta haihu kuma yace je kike shayar da shi dan zinan yace aje a shayar da shi bayan ta shayar da shi ya ce to in an miki hukunci ya za a wa zai rike shi sai wani sabi ya daga ya ce a bani shi in rike shi ya karɓi ɗan karɓar ɗan da wannan sahabi ya sa aka wa uwar hukunci har Umar yake la'antarta manzo Allah ya ce kakka la'ance ta ta yi tuba tuban da da za a raba mutum saba'in daga cikin mutanen madina da ya gamsar da su to saboda haka na farko ka cire komai a ranka a dan na nan bidiyon wani a wata ƙasa yana ta la'antar uwar da uban shi ya zama dokta ne ma na, medical doctor sana ke gaya masa babansa da babarsa zina suka yi suka haife shi ba su yi aure ba shi ne ya bidiyo ya yi tala'antarsu ya yi ta zaginsu a kan abin da suka yi masa na ɓata masa rayuwa ta ma wannan shi bai shafe shi ba kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Dole waɗanda suka zo da irin wannan larura annabi baya musu wana ko imam malik da yace ba za a dasa limamin ratibi dan zina ba yace abin da yasa saboda kan wani ya dinga amfani da wannan yana zagin sa amma ba wani hukunci da zaka gani an ware a babun fiqhu cewa a dabbaka a kansa saboda an same shi ta hanyar zina siye da siyawarsa a hukunci ɗaya ne wanda shi ma malamai suna ja in ja a kansa shi da hukuncin gado tsakaninsa da mahaifin nan da ya haife shi ba ta hanyar aure ba amma ita mahaifiya zai ci gadonta aka ce to me yasa zai ci gadon mahaifiyar to da ba wani hadisi a duniya da ya ce ka a ba wa ɗan zina gado babu shi ko ɗaya ijtihadi ne na malamai to sai ibnu qayyim da ibnu taymiya suka ce ita uwar me yasa aka ce ji gadonta ita aure ta haife shi me dalilin da ya sa zai ci gadon uwar wani nassi ne ya ce ya ci gadon uwar to tunda kuka ba shi gadon uwa kuma ba aure ta yi ta haife shi ba me dalilin da ba za ku ba shi na uban ba to wannan ja'in ja ce mai tsanani ta malamai <laughs> yana da zurfi sosai littattafai aka wallafa akan asalin hadisin alwaladu lil firash walil ahirin hajar to hajar din nan yana nufin a tsare shi daga gado ko kuma hajar yana nufin a jefe shi wannan in mutum ya duba <laughs> cikin fatawa na shekul islam ibn taimiya wasu daga cikin littafan ibn qayyim Jauziya. zai ga yadda aka yi munakasha akan wannan matsalar ibn qayyim daga cikin dalilin da ya kafa akwai hadisin juraiju wanda lokacin da wata mata ta nemi su zina ya ai ta je ta yi da wani makiyayi bayan ta yi da makiyayin da aka zo ya taɓa cikin jaririn mai ya ce masa man abuka sai ce abu ra'i ita sau da aka da annabi ya zo nan ya hakaito mana wannan kisa ko bai ce wannan kisar kai aiki da ita ba da tun da ya ce man abuka shi kuma ya ce abu ra'i waye babanka ce babana kaza ita to daga nan matsala ta tashi amma mu a mazhaban malikiya kaf da wasu mazhabobi sun ce sam ba zai karbi ɗa ba ba zai kula da ɗa ba ko ba zai ci sa ba wannan yasa duk zinar da aka yi a najeriya kaf idan mutum ya je irka wa 'yan mutane ciki idan aka je kotu sai alkali ya ce ba abin da za a yi masa a ba uwar ta tafi da ɗanta ba ciyarwa ba shayarwa ba kula da shi uwar ake bari da shi mu da muka zo muka ɗauko wasu fatoyi duk wanda ya ɗirka 'yan mutane cikin aka ka gabana to sai makala masa ita da ɗan sai ya ɗauki nauyinta kuma sai ya ɗauki nauyin ɗan ko ba zai ci gado ba sai mu makale a matsayin wasiya in ba gado akwai me in yi wasiya ya ce in na mutu a bashi ɗaya bisa uku na kuɗi na za a bashi ko ba za a bashi ba tunda la wasiyata li waris mai cin gado baya wasiya to tunda mai cin gado baya wasiya ko wanda wanda zai ci gado ba a masa wasiya to kaga kenan za a iya wa shi wannan dan wasiya wancan uban ya bashi wani abu a cikin dukiyarsa domin kada ya lalata rayuwarsa kuma sirrin da ya sa waɗanda aka haifa ta ba hanya aure ba suke lalacewa watsin da ake cewa waɗanda suka yi zina kasu ɗauki nauyinsu dan halal din ma dauki sa ya lalace kuma sannan duk wanda ya dirka wa yarinya ciki shafi cancanta a makala masa ita ya aure ta domin shi kadai ne zai iya ce mata ɗan eh, iska ita ma ta ce ɗan iska amma iyaye idan wani ya ɗirka yasa ciki ya gudu ya batta da ɗan shegen ko aje a kashe ko aje a siyar ko a wurgar an sha na fita da zuwa hisba in tarar da an kawo jarirai an tsinci wani a kwando wani ma bakin kofar ake zuwa a aje mana shi ta amma da mun gani sai mu ce ya ka kai ka ɗirka mata ciki eh ke shi ya miki ciki eh to yanzu sai ka biya ka dinga biyan ta kuɗi har ta haihu idan ta haihu sai ka aure ta sai ku rike ɗan ba za mu saba mazhaban malikiya ba na cewa dan shege baya gado mun tafi a haka amma ka rike shi a matsayin kafili sannan ka tashi kai masa wasiya tunda akwai kafala akwai damana ko sai ka rike shi a matsayin kafili sai kai masa wasiya shike ka ga mutum ya tashi cikin suturarsa wani ma bai san an yi ba wasu kuma su ɗauke ta su kai ta can wani guri can inda dangi suke a nesa sai a je a haihu a can sai a ce musu ai mijinta ne ya tafiya shine ta zo wajen dangi ta haihu in ta haihu sai a bar dan a can ita kuma sai ta dawo sai ta zo ta yi aure to irin wannan ne wanda ya san tarihin abin ranar da yaron ya taso to sai a ce ai ai kaji kaza kaza to daga nan sai ga mutum rayuwarsa yanzu duk yaran da sannan wani abu na biyu kunci da mutane musu gane ba duk dan da ba aka haife shi aka ajiye shi wani ya ɗauka to ya fita daga ɗan zina ya koma laƙiɗu kuma shi kuma laƙiɗu ba za a ce masa ɗan zina ba har abada domin laƙiɗu zai iya zama uwace ta mutu zai iya zama hatsarin mota aka aka tsince shi ɗan tsintuwa daban ɗan shege daban shi kuma hukuncinsa daban da haka yanzu masu zuwa gidan marayun nan su aure gani suke duk wacce suka auro a gurin kamar shegiya ce ba kuma haka bane duk ba shegiya a gidan ko ɗaya na ba wacce aka yi hukunci an ga wanda ya zina da ita sunansu duk 'ya'yan tsintuwa to an zo aurensu ana shan wahala so don ka aura in ka je gidanku ai ta rigima a ce ka auro shegiya musamman ta samu kishiya mai mai baki mai bakin zarto yadda ce to mu an san asalinmu hmm. so da ka batun ka neme shi ma bai taso ba domin bacin rai za ka gamu da shi ka neme shi ma bai taso ba inda akwai shari'a shine za ta danka shi yasa muke so a yi gyare-gyare akan wasu fatoyin a sassaka wasu abin na masalahohi waɗanda za su dace da yanayin da muka tsamu kanci a ciki domin malaman daɗin da suka yi fatawa su ma sun yi ta ne akan wata maslaha duk abin da ba a alƙur'ani yake kai tsayin an kama ɗan yatsanka ba za ka ɗora shi a cikin alƙur'ani ba in an kama dan yatsan ka ba za ka nuna shi a hadisi ba sai dai ka nuna shi a fatawa wani malami to fatawa tana expire idan maslaha ta taso sai a ɗauko wata fatawa wani malamin ba wai sabuwar fatawa za mu ba a ta wani malamin za a ɗauko sai a bayar wacce za ta ware wannan matsalar in ba haka ake yi ba musamman yanzu da duniya ta haɗe ta zama faranti guda ta zama unguwa guda ta zama gida ɗaya ta zama ɗaki ɗaya ta zama kan gado ɗaya ma komai ake a duniya yana idan kowa to dole ne a nema irin waɗannan 'ya'yan mafita in ba a nema wasu mafita ba su za su zama shakiyai su zo suna kakkashe lokacin da aka yi wani fada a wani yanki a najeriya waɗanda suka fito suka dinga sassara musulmi suka dinga kakkashe musulmi da aka zo su suke cewa ‘ya'yanku ne fa waɗanda kuka dinga ɗirkawa ‘ya'yanmu ciki da suke wanke-wanke a gidanku su ne muka yi musu tarbiyyar su ku su zo su kashe ku mutum an kawo ta arniya gidansa tana wanke wanke sai ɗirka mata ciki sai ta je garinsu ta haihu ta dawo to ɗan sai a gina masa ƙiyayya sai ya zo ya kashe mai gidan to dole sai an nemi mafita mafita kuma ba ta mutum ɗaya ko biyu ko uku ba ta al'umman gaba ɗaya tunda mun samu kanmu ba a shari'ar musulunci da ana shari'ar musulunci kaga sai a yi wa iyayen hukuncin da Allah ya ce 'ya'yan kuma a riƙe su yadda Allah ya ce gwamnati ta yi musu gata a ɗauka a wa ne ya rike a ba yadda sahabin nan ya karɓa ya rike kai a ce to kai ka gidan malam wane ko sarki wane ko mai unguwa wane a rike ka anan ka tashi kamar ɗan gida a maka duk gatan da za a yi ma yanzu a ko ta yarinya a wani guri ba zan faɗi gurin ba dan kada abin na aji ta taso mai sai da ta haddace ƙur'ani izo sittin ga kirki sai mutum uku suka fito neman aurenta to daga ciki sai ta nuna tana san ɗaya ɗayan sai tafi bincike da ya je bincike sai gano ba da aure aka same ta ba kawai sai zo ta yaɗawa aka zo duk masu auren suka suka tarwatse aka zo min da ita hisba tana ta kuka kamar ta kashe kanta tana ga duk ma abin da ta ɓata lokacinta ta yi wani karatu tunda an ce ɗan shege ta ake ba zai shiga aljanna ba sai ka gani take duk karatun da ta yi duk ilimin da ta yi duk tarbiyyar da ta yi duk tsara kanta da mutuncinta da ta yi dukkan ma ya tashi a banza tunda gashi al'umma suna mata wani irin kallo sannan kuma gashi an ce a lahira ba ta shiga aljanna ba na ce ba haka ba ne na ce iyayenki su suka yi shegantaka su ne shegu da suka je suka yi zina ba su aure ba suka haife ki amma ke a wajen Allah ni ban ga wani hadisi ingantacce ko guda ɗaya je ce ba ki shiga aljanna ba ko kin yi aiki mai kyau Allah ba zai karba ba za ka kakki amfani da waɗancan maganganu na mutane ki ɓata rayuwarki to waɗannan abubuwan suna nan da yawa wallahi cikin al'umma mu dan kare sai mun an zauna an nema musu mafita ba nema musu mafita ba ka za su ta faruwa kuma yanzu yan mata sun gano ta shegantaka idan ka tsaya kana ta delaying sai an yi kayan kaza sai an yi kayan kaza ita yarinya ce take cewa yaron dirka mun ciki kaga baba yana ta wani kewa kewa da ka ɗirka mun ciki zai neme ka a daidaita wata yarinya haka ta yi wani yaro ta ce ko su gudu ko ya mata ciki ko ta kashe kanta ne ɗauko ta ya kata nisa ka kira mahaifu wai ba a shirya ba ba a yi gado na ce wani gado sai musu abin nan mai ake kiransa tabarma haɗa ta da tabarma ta tare tun da ta fara wannan tunanin shi kuma Allah ya sa yaron mai tarbiya ne bai biya mata ba bai dauke ta sun gudu ba bai bari ta kashe kanta ba ko bai je ya ko jikinta bai taba taba ba aka kira iyayen na ce a yi gaggawa a je a yi to shi yasa wannan abubuwan suna nan da yawa ya'ya muke ta haihuwa dole mu nema musu mafita in ka taho daga karfe ɗaya kana yawo a cikin garin nan kaga yadda yan mata suke fitowa daga makaranta ko ba kwa gani sai ce yanzu duk wannan ɗakin miji za su mun san da yake muna program na aure da mun gama ce sha'awa muke ta tafi ɗakin miji to sai ga yanzu duk wannan fa aurar da su za a yi dukkan su gaba ɗaya kuma sun isa aure domin duk yan senior secondary school sun kai 18 19 20 balle kuma kaga wanda suke tasowa daga colleges da wanda suke tasowa daga jami'a kusan fa da wuya ka ga gidan da ba macen da ta isa aure da wuya ka ga gidan da ba bazawara daya biyu sai ka ga bazawara daya biyu sai ka ga bazawara daya biyu sai ka ga akwai wanda yace ce min ƴaƴansa takwas karamar su ita ce mai shekara 20 ko ba a zuwa zance saboda suna can wata unguwa da kare ma ba zai baka ka shiga layin ba na ce to wallahi sharar da zan maka ɗebe su ka kai su can kawai ƙauyen ku can kusan saboda nan samari ba su zo zance nan ba kowa tsoro ki ya katan gida ka kai su ka rarraba su cikin danginka marasa ƙarfi a aurar da su a can amma a nan ba wanda zai zo kuma duk wanda zai zo din shi zai ga girman gidan nan ya taho a keke ya fakin ya sallama mai gadi ma ya fara ɗirka masa bulala to da haka akwai matsaloli da dawa da haka shawara a takaice shine ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da ibadarka ka rike Allah kawai Allah shi ba zai tozarta ka ba tunda iyayenka sun tozarta ka ka rike Allah shi ba zai tozarta ka ba wanda su da Allah mala ina neman shawara ina da mai gida ya ɗauko ni ya sa ni a kusa da shi ya buɗe min a wajen sana'ar daban da tasa sai yanzu haka shekara hudu kenan na samu riba akan kuɗin da ya bani sama da miliyan tara kuma duk shekarun nan a shekara bai fiye ban dubu ɗari ba so da yaga kuɗin sun fara yawa yake so ya zalunce ni ya zan yi wato wannan abin yana cin abin da na ta nanatawa a cikin program cewa a dinga tantancewa ana yin ka'ida kafin mutum ya saka a sana'a a ƙarshe ko a cuce ka ko kai cuta duk wanda ya ɗauko ka ya saka akan dukiyarsa in ta yawa ba zai dakura ba uku ba kai biyar ma ba zai da arab ku goma ma ba zai da baka 10% ba yanzu kamar wannan miliyan tara an samu riba ya ɗauki miliyan ɗaya baka ma ya sallame ka ba zai iya ba shi yasa da wuya ka ga yaro da mai gida an rabu lafiya so da ba a yin ka'ida sai wani ya cuci wani a ƙarshe zaka in kuna son zaman lafiya ku dinga yin ka'ida yanzu kai abin da za ka yi amfani da shi damaka shine sana'ar da ka iya in ka ga zai ci gaba da cutar ka kace to mai gida ni sallamanni kawai in ma dubu ɗari ya baka ka shikenan ka tafi ka je in dai har ka kware a sana'ar kuma kana da amana to ko da dubu ɗarin nan ne wani zai iya ɗaukan ka ku fara sana'a haka amma dai gaskiya ya cuce ka kuma irin wannan abin da ya kamata a kai ƙara ƙara ce yanzu ma alƙalan sai <laughs> ka zaɓa wala ko muna da kes yanzu sai mun tuntuɓa wai a cikin alƙalai wanne ne mai dama-dama akwai su jajirtattun amma 'yan kaɗan ne wanda ko shari'a ta je gaban su sai sun yanke ta ko me za a yi musu amma ba su da yawa wani kuma shari'ar ta fi ƙarfin yayi ta ta wuce label ɗin kotun sa sai an nemi na gaban sa to na gaban kuma lalatacce ne ita shari'a kanta ma mu ko ba shari'a muke ba mu sulhu muke to wani sai mun yi sulhun sai ya ce duk mu ja aya a ja hadisi sai ya ce ban yadda ba to ya ce bai me ya rage kotu to wajen kotun ma sai mun kira lauyan cewa to waye mai dama dama sai a cewa sai mu ce to da Allah a kai masa wannan kes sai ka zaɓi mai ɗan dama dama in ba haka ba sai ya zama kana ta turawa nan can kuma suna suna warwarewa wanda ce na je nema wa ƙani na aure baban yarinya ya ba da sharaɗin sai ya ba ta dama ta yi digiri kuma ta yi aikin gwamnati amma shi ko baya son a ce mata ta yi aikin ya za mu sasanta su kawai ku kyale ta ku nemi wata in dai har uba da yarsa sun haɗa kai a kan sai ta gama karatu sai ta yi aiki to ba abin da zai gyaru domin ko shekara goma kuka zauna wannan abin yana ranta akwai wanda ya kawo matarsa ta kara mijinta daga cikin wai laifin da ya mata shekara wajen sha biyar fa abin ya wuce ta ce wai lokacin da zai aure ta an sa masa sharaɗi na zai bata ta yi ƙarasa ta yi ta yi digirin wai ta yi na biyu ma har ta yi na uku shi kuma daga na ya tsaye da ita to in an sa ma sharaɗi in ka yadda shikenan in baka yadda ba kakka shiga in ko ka yadda to lalle sai ka yadda kuma an yi aikin sai ka yadda an yi karatu da ka wata ran ƙara ka nemi wacce ta gama karatun ba ta samu aikin ba tunda gurin da ke zuciyar watan ta gama karatun ba aikin ba mijin ta tafi talatin da biyar ta kusa dosa arba'in to irin wannan ta riga ta yi nadama an nadama alama fata ko ta kama aikin ta gama a cikin aikin akwai wanda suke kama aikin sai su ga ƙarshen aikin samun kuɗi ƙarshen samun kuɗi siyan atamfofi siyan lesi kwalliya ƙarshen kwalliya wani ya gani to sai kuma ta wayoyo a kowace yanzu har ta kai shekara arba'in arba'in digirin ta biyu ta kai shekara arba'in wata digirin ta uku ta kai shekara hamsin wata ma ta kai sittin kamar da muke ji a kasashen laraba ka gama ce ya shekara 60 budurwa saboda ka in yarinya babanta ya ce maka sun haɗa kai sai za ta yi karatu ta yi aiki in ka yadda ka aure ta haka ta yi karatun ta yi aikin sai ka ba da sharaɗinka to na yadda a yi karatu a aiki amma za a kara mutunci duk ranar da na ga ana saba musu ka'ida ta aure ko ta aikin ko ta karatun zan hana a rubuta haka shi yasa da an za daura aure sai an tambaya akwai mai sharaɗi a cikin su an ce a ba wanda ya sa sharadi bata sa sharaɗi ba bai sa ba yanzu ba ma tambayar wannan amma tun zamanin da sai an tambaya akwai sharadi da ya sa mata ko sharadi da ta samar in an ji sharadin ya saba shari'a a ce to wannan sharaɗin ya saba shari'a in bai saba shari'a ba ce to in ka yadda zaka cika sharaɗin to shi kenan in baka yadda baka kyale ta ka nemi wata ya ce malam da Allah ka ja hankalin wasu daga cikin iyaye da su daina su daina ɗauka cewa kuɗi shi kaɗai ne arzikin da za su kalla ba kallon arzikin ‘ya'ya na gari da Allah ya ba su a matsayin arziki Allah muna fama da irin wannan ‘ya'yan akwai yarinyar ta yi min test ta ce malam ka taimaka min na shi ganga akwai wani ya fito yana so na mutumin kirki amma babana ya kawo ni mai kuɗi ya ce lalle shi zan aura sakamakon haka ma ya garkame ni a gida ya hana ni fita yau shekara uku ya ce lalle sai na auri wannan mai kuɗin ni ko ba na son wannan mai kuɗin kuma ma rashin sansa ba mutumin kirki ba ne ni kuma na kawo wani amma shi bai da hali shi kuma ya ce ba zai aurawa ya sha wahala yasa ta karatu ta ilimi kuma ya ɗauka ya ba mara hali ba ne ta turo min lambarsa ta ce man nasiha ce to ya zan man nasiha kawai da lambarsa da na san da yake ne sai sa a kira shi ko in buga masa waya in ce ka kulla yanka a gida ka hana ta aure me ya kai na san wannan saboda haka abin da za a yi sai dai a ba da adres ɗinsa in sa a kirawo shi in ya zo wasu in an kira sai su zo ne sai ce aje a ce ba zan zo ba <laughs> ku je ku ce wa daurawan ba zan zo ba sun <laughs> je to ku je ku ce Allah ya bashi hakuri shi ya faɗi inda yake so a je ni in je in same shi shi ya faɗi inda yake ya faɗi inda yake so a je ni zan zo in same shi matsala sa ce amma zan zo in same shi haka ake fama da wasu fa sai ku je ku ce ba isa ni ni daura zai kira ku je ku ce ba zan zo ba <laughs> to saboda haka Allah ya sauke malam da Allah ya ake gaisuwa a musulunci ya annabi ya koyar malam idan mutum ya ce ina kwana zai samu lada malam ina yawan yin camfi abin yana damuna sosai amma idan na yi wani abun yana faruwa wani abun baya faruwa idan na yi camfin mana wace addu'a zan yi in daina yi ko kuma ka bani shawara na gode na farko assalamu alaikum shine gaisuwa ƙarin da ake kaifa asbata kaifa halukum wannan duk ƙari ne na a tambayi halin da mutum yake ciki amma asalin gaisuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam to daga nan kuma sai a ƙara kaifa halukum kaifa asbatun wa kaifa usra wa kaifa dirasa wa kaifa kaza duk waɗannan kuma ya kaji in fulani ne ma ya awaki ya gida ya mai ciki ta haihu ya akuyan nan ya ragon nan ya kazan nan ya mai kwan nan duk ta yi kwan to wannan kuma duk ƙari ne na al'ada wannan ba matsala shi ko camfi annabi ya hana yin camfi ya ce in ba akwai camfi abu uku aka fi yinsa a kan mata mafi yawan camfin ma a kan mata ne wata ran ka yi aure sai ka yi arziki sai jama'a su alaƙanta arzikin da matar su ce mai farin ƙashi ka samu wata ran kana yin aure kuma sai harka kuɗinka ta tsaya sai a liƙa wa mata a ce ka auro mai baƙin ƙashi kun ya taɓa gaya min ya ce ya taɓa zuwa wajen wani irin masu aufa kuɗin nan da ramlu sai ce ya duba masa da ya duba sai ce ya faɗi sunan matarsa ya faɗa ya faɗi sunansa ya faɗa ya ɗan bubbuga sai ce kai ba arziki ita wallahi ɗayan biyu ko ka auro wata su zama biyu dan sunan ya dan wuce ko kuma ka sake ta ka auro wata amma in dai zaka zauna da ita to a haka zaka zauna har ƙarshen rayuwarka shi kuma abin ya mata tasiri yadda ya zo saman na cewa ga ya maka haka zaka tsaya shi ya san gobe shi ne yasa bai ya tsaya inda yake shi ne yasa ya tsaya inda yake ba gidan haya ma yake ba me yasa ya tsaya a nan shi ya daga kansa mana kai zai daga ka ƙarya yake yi arziki a hannun Allah yake ka ci gaba da harkokinka kawai ka manta da shi so da ka wasu ran canfi in ka yadda sai ibi ka yanzu akwai wata mata wani ya aure ta sai ya mutu wani ma ya aure ta sai ya mutu to wani da ya aure ta shi na ukun shi ma sai ya mutu yanzu har yanzu tana nan ko za ka shiga kuma an gwada lafiyar talau ba wani ciwo gare ta ba ina koyi mai tauhidi mai aƙida sosai za mu gwada kuta sabin ta ce mara ni an ki aure na nace ne fadi ce kaga mijin farko ya mutu nace mm. na yi ba ce ya mutu na uku ba ce ya mutu ta ce kuma la lafiya ta lau ce to abin kan bari insha Allah an samu wani zan miki magana saboda haka tana nan a kana ciki lamin kai gaba da ka fara tafiya ba kai ai shi ne to saboda haka a kotarin fama da wani gaya min a wata kasuwa har yanzu tana nan ana ta fama da ita saboda wajen mutum hudu ne suka karya a cikin rumfa mutum zai zo cika ta da kaya sai ka ga babu sai cika ta da kaya babu har yanzu ina jin ko an kama ta yanzu amma dai ce mun lokacin ta dade ba a kama ta ba kowa zo aka ce to mutum hudu dai ina jin kai ne na biyar kowa yana cika ta da kaya tsiya ce cika ina jin akwai shedanu a ciki to camfi akwai masu camfa lokaci masu camfa rana masu camfa guri amma dai an fi a gida ko a mata ko a abin hawa saboda haka mu kiyaye bakinmu daga camfe-camfe kuma ka dinga yin addu'a a makomar yaro bayan mutuwar aure malam idan auren mace ya mutuwa ne ne yake da haƙƙin reno uwa ce kai tsaye ma uwa ce sai dai idan uwa kuma lalatacciya ce sai a karɓe don ka ta lalata shi kamar sai ka sake ta saboda tana zina ko tana fasikanci a kaga ba ta tafi da ya ba yawa idan dalilin da ya sa aka rabu da ita lalacewar ta ne to ba a ba mata ya ba amma in dai akwai nagarta a dangin su da ita ko da kun yi faɗa kun rabu sai a ban mata ya tare na za a ɗauko yaron gun mahaifinsa ba za a kashi gun mahaifinsa Dan shi ma mahaifin ai ba mai reno ba ne wata matar zai ba kuma duk matar da zai ba a duniya bai kai uwan ba in baba sai ba uwar tafi idan matar sai ba uwar tafi ko ba kowace mace ce mai imanin da za ta rike maka ɗan kishiya ba ana samun su kaɗan ne amma wacce za ta mai da ɗan kishiya kamar ɗanta taimako komai tsakani da Allah kaɗan ne ko kuma uwa ce take da haƙƙin riko yaron domin raino wannan duk tambaya ɗaya ce idan kuma ta yi wani sabon auren to yaya matsayin yaron to nan ne matsala take idan ta yi aure to in babarta tana nan abin da ya sa zuba ma goyon bayan a ba babarta mafi yawa babannin mu tsofaffi ne ba su san situation ɗin wannan zamanin ba shi sa ba goyon bayan a ba tsohuwa reno ba su san waya da of da waye da waye sai ai ta lalata kaka bata sani ba shi sa kuma mu kaka ta yi ƙaurin suna ha akwai wanda ake cewa rukon kaka saboda kakanninmu su gata suke so su nuna maka na ci da sha da shagwaba to kuma wannan zamanin sai kana sa ido kai addu'a ka sa ido ina ka je ina za ka wa ka fita me kake yi sai ka yi wa ɗanka tambaya ƙalla ɗari kullum kana sa a zauna lafiya da ƴakka a tafi masallaci a dawo an yi alwala an yi sallah kai ta wannan magana har su saba saboda abubuwan muguriyat abubuwan da suke kautar da mutane daga Allah sun yawa a wannan zamanin nan fa a cikin fagen na fa muka kama wani yana turawa almajirai kilif na bulufin ya siyi laptop a cikin ɗaki suka je suka yi bara suka kawo da 'yan wayoyinsu sai gugutsire su minti ɗaiɗaiɗaiɗai yana tura musu kuma yaran nan su suke aike su ake aike su suke tare da ƙananan yara don aka tafi kasuwa ba shi sa fyaɗe yawa ba an kamo mana wata wata mota shaƙe da magunguna magani mai maganin ƙarfin maza ne duka abin nan da da sai ka je asibiti sai an gwada ka sai likita ya duba ya ga yanayin da zai baka to gashi ana sai da shi akan kafaɗa. mutum ya yi overdose gabansa ya tashi ya ga 'yan mutane ai sai abin da Allah yi shi yasa kullum report na fyaɗe yake ta hawa yake ta hawa yake ta ƙaruwa saboda waɗannan ba kallon fina-finan batsa shiga cikin intanet whatsapp mutum ya je gabatsa ya gabatsa ya gabatsa ga kuma abubuwa ana ta tura mutane kilim naira naira ishirin ishirin ana tura mutum kilim na minti biyu na fasikanci shi yasa dole mutum sai ya sa ido akan wayoyin ƴaƴansa akan abokai akan kawaye yaro ɗaya fa in ya lalace shigo cin unguwa sai ga ya lalata unguwar saboda yara lokacin da suke harkokinsu ba ma shiga cikinsu ba ma hira da su ba sa zuwa majalisar mu da majalisar sahabbai da manya da yara ake zama amma saboda manyan muna wasu hirarraki da ba masu yaran su ji yasa muke su amma da ya'yanmu suna zama da mu ba za su je su group su daban mu group din mu daban muna kallo su suna wata hira ba ma ji suna kallo muna wata hira ba ma ji duk ba a jin juna to anan za su kulla wani abu sai yayi muni za ku samu labari kuma duk sanda yaro yawa yanda zai iya ɓoye laifi kan babansa ya gani ko babarsa to an samu matsala domin sai a daɗe ana yi har ya zama jiki uba bai sani ba uwa bata sani ba ko mafi yawa sai a jarabce mu da san mu ba ma son mu dinga takura musu da tambayoyi ba ma son su yi kuka ba ma son ransu ya ɓaci sai mu basu sangarce sai abu ya zama musu jiki sun girma da shi sai kuma mu ga abu ya riga ya fi karfin mu Allah ya shirya mana da su ya taya mu wajen tarbiyyar su ya kula mana da su subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa